hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam shekara 1448 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidin muhajirin domin karatu cikin littafin Allah kamar yadda aka saba muna karatu a irin waɗannan lokuta a waɗannan ranaku cikin littafin Allah alqur'ani mai girma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 أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدشورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين نعم هذا عندك مغنغلون إبليس أدبان الله سبحانه وتعالى لو كنت الله ya umarci mala'iku su yi sujjada ga annabi adam alaihi salam kamar yadda ayoyin alkur'ani kuma ayoyin da aka karanta kafin waɗannan ayoyi suke tabbatar da dukkan mala'iku sun karɓi umarnin Allah suka yi sujjada ga annabi adam kamar yadda Allah ya umarce su iblis yake ganin cewa shi ya fi alkhairi akan annabi adam alaihi salam ya faɗi asalin halittarsa wadda ya kiyasi mummuna wadda ya saba umarnin Allah duk girman mutum idan aka ce wannan umarnin Allah ne to ba abin zai duba ba girman wanda ya yi umarnin din za a zo. da ya kamata ko da menene kuma mun gangantan abu matakar Allah ne ce a yi girman Allah za a duba don a aikata abu shi sai ya duba ko da ma a ce da a ce da gaske ne ma shi yake alkhairi daga annabi adam ai tunda har Allah ya ce ya yi sujjada ga annabi adam to magana ta kai yanzu da a ce nassi ya tabbatar da cewa ya halatta a yi sujjada ko ga tsuntsu ne ya za a yi sujjada ga tsuntsu saboda haka Allah ya yi umarni ba wai za a duba cewa tsuntsu karami ba ne ba za a duba girman Allah da ya yi umarni amma abin da Allah ya hana an kuma sai a duba girman Allah ko yaya abin yake nan kuma sai a hannu to shi iblis sai duba girman kansa da kan yasa Allah ya ce fita daga aljanna kuma yana daga cikin asabiri na kaskantattu shi shi yana ganin kansa babba ne ya zama kaskantacce sai karewan kaskanci shine tun daga wancan ranar a tashin alkiyama kowa la'antar iblis kuma kowa yana neman tsari daga sharrin iblis Allah ya kare mu daga sharrinsa al-la'in ya nemi a bashi ya rayu a ranar tashin alkiyama Allah ya ce ya bashi dama amma zuwa ranar busan ƙaho na farko shi ma zai mutu ya ji wannan ƙwada sai ya ce shi iblis ya gaya wa Allah fabi ma aka waita ne ina rantsuwa ai fabi igwa ika iyaya na rantse da batarwa da halakarwan da kamun cewa na halaka na rantse da wannan aikin da kamun na udanna lahum tsakanin mustaqim wallahi ina tsaya iya ƙarfi na akan tafarkin kamar daidaici ba za su wuce ya rantse gaban Allah wato zai tsaya tsayin daka idan mutum ya zo zai yi alkhairi zai hana shi idan kuma sharri ne zai umarci mutum ne a duk inda rayuwar ɗan adam take in dai alkhairi ne sai mutum ya yi sa'a ya samu taufiki daga gurin Allah yake gurin alkhairai za su gama su zuwa su wanda Allah ya masu dace aikata alkhairi ne yi sai wanda Allah ya masu dace amma aikata sharri ko wani abun da babu alkhairi a cikin sa kaga mutum da dukiya amma kafin ya bada ita wajen aikin alkhairi yana bada wuya amma ya bada ita wajen ayaba shi sai ga yana ta tuna ta yana baya ko wajen wasu abubuwa na bukatun duniya sun ke tuma da dukiya za ka ga mutum wajen zagewa ya yi abu a san yana yi a harkar duniya amma a harkar lahira tsayawa a yi yana ba da wahala saboda mai iblis ne yake kau da mutum da aka udanna lahum siratakan mustaqim wallahi tabbas sai na tsaya iya iyawata kan tafarkin kamar daidaiti ba za su iya yi ba wata iblis ya ce sun mana atiyan atiyannahu min bayni aydihim sannan wallahi zan zo musu min bayni aydihim ta gaban su malamai suka ce ta gaban su shine zai rinka ana mutane aikin da za su gina lahira wasu malamai kuma suka ce a sun mana atiyan atiyannahu min bayni aydihim zai zo wa mutane ta tura musu sha'awar duniya abun duniya shine ya fi soyuwa a gare mu gaba daya duk abin da za a ce maka an cimma buri a duniya duk wa rayuwarmu gaba daya da wanda suke da ilimi da wanda suke da sauraren ilimi da wanda suke da kaifi da wanda suke kokarin addini suka kasa rayuwarmu daga safe daga lokacin da mutum ya mallaki hankali kullum rayuwarka ka lissafa daga safe zuwa dare za ka ga duniya ta fi cin da yawa gina duniya ya fi cin da yawa kalilan za ka samu a cikin mutane wanda wasu ƙila ko su laba daidai da kuma kalilan jidda wanda ko ba sa rayuwa a cikin jama'a ko wani abun nan wanda yawanci su kan ibada suka fi karkata gare ta za ka samu wasu mutane za ga suna kokarin ibada suna kokarin ambaton Allah suna kokarin karatun alkur'ani a mafi yawan lokutan domin ta za ka gani ku a cikin anguwa za wani yawanci in kauce za ga da a hannun sai na karanta mafi rinjaye daga nan kuma ya ɗan fita ya yi abin da zai an jima kaɗan a gan shi a masallaci an jima kaɗan to su ne ɗaiɗaiku mafi rinjayen a rayuwa za ka ga gina duniya ya fi yawa to shine malamai suka ce kuma la'atiyan na min bayni aidin yana nufin sun kuɗa wa mutane rayuwar duniya to amma ita rayuwar duniya in dai ta hanyar halal ne mutum yake gina ta wannan babu laifi ko kaɗan idan yana gina ta ta hanyar halal mafi matsala ne. an tunkuɗa wa mutum rayuwar duniya kuma yana ƙoƙarin gina ta ta hanyar haram ta cewa ya gina duniya da duniya da ta zama ta sa, jin daɗi da ya sa a ganinsa kuma ta hanyar haram sannan an halaka Allah ya kiyaye. Za haka ce sun mala'ati yannahum min bayni aidihim sannan zan zo musu ta gaba gare su domin khalfihim shine sakin malamai suka ce domin khalfihim shine duk abin da mutum zai yi na aikin lahira sai bilis ya hana shi inda aikin da zai ya riba a lahira ne shi wanda ya Allah ya bashi dacewa za ka ga yana kokarin gina lahira amma mafi rinjaye sha'awan gina duniya ake kuma bayan da za a yi hakan ake Wa'an aimanihi ya Allah zan zo musu ta daman su shine duk abin da za a yi aikin da in an tsora mutum zai samu takardarsa ta hannun dama shine alkhairi ranar tashin alkiyama to zai toshe iblis sai ya yi iya iyawarsa ya hana wannan mutum ya yi iya kokarin kullum kafin mutum ya gama farkawa a bacci abin da yake saƙawa wani sa'i kuka ga Allah bai yi da su. ba ko mutum ya farka yana yin sallah kafin ya fita a gidansa shirye-shiryen da yake yi wani abu yake so ya cimma ko ba mamaki ka samu akwai abubuwa da yawa a cikin wannan hanyar wanda Allah bai yarda da su amma hakan yake ginawa hakan ya shirya hakan ya yadda har yau da gobe yau da gobe har mutum ya ji cewa baya cina ma abin da zai yi saba wa Allah wajen neman kuɗinsa wajen neman dukiyarsa wajen aikinsa wajen sana'arsa har mutum ya saba abin da yake ba daidai ba ne kawai dai a samu dukiyar ko a samu abin da za a samu ake nema tun yana tsoro da farko farko har ya zama abin adi ba bukatun cewa ya tuna ya tsaunawa har mu za ta ga inda inda za mu samu ne da barbaru duka sun ba sun mai harkar mu da barbaru ne wannan ya yi dabara wa wancan wancan ya kishi wancan wancan ya tafi da wancan wancan ya buga da wancan haka nan samu ne a samu ne ne duk abin da za a yi na alkhairi iblis zai hana mu duba idan za a yi waka a yaba ka ko lissafi ba za ka yi ba za ka bada kuɗi amma idan sadaka ne ko za a gina wani guri na alkhairi sai ka dage ka dage ka dage ka yi iya kokari da sai ta raya maka ba jiya ka yi ba <laughs> amma in gurin shagantaka ne ba zai taɓa tunawa ce yanzu ne fa za a san ka ce yanzu kake shirin kuma kana so ka bayar sosai don a amma in alkhairi ne sai nuna ma wanda kai ma zai fi kai ka aljanna wa an ne, wa an shama'ilihim zan zo musu ta hagun ɗinsu ta yadda duk abin da za a yi ba daidai ba shi mutum yake sha'awa wani mutum da iliminsa ko mutum da aikinsa ko mutum da dukiyarsa ko mutum da mukaminsa abin da zai yi ba daidai ba ya ci ban sha'awa iblis ne ke rayawa shi iblis yana gudana a cikin ɗan adam kamar yadda jini yake gudana zuciya yanzu nan za ta yawa wa mutum abin da ba daidai ina nafsala amma rahimar rabbi yanzu nan za a yawa wa mutum shi kuma in mutum riga ya shiga to kafin ya waiwayo kuma ana waiwayo da mutum ma ana tunatar da shi ma ina ce wala ta tajidu aktharahum shakiri da Allah ba za ka samu mafi yawan su ya'yan adam suna godiya gare ka ba wannan hasada ce ta kai shi ga wannan hasadar an ba wa annabi adam ni'ima a gidan aljanna bayan zaman gidan aljanna da ni'ima aka ce mala hasada ta shiga idan hasada ta shiga zuciya ko menene zai kuma ita hasada tana shafan zuriya idan mutum yana hasira da wani har ƴaƴan da wani zai haifa in ba a yi sa'a ba shi ma yana hasira da su akwai hasada na dangi akwai hasada na zaman tare akwai hasada na afra na abokai akwai hasada abokantaka shekarun su ɗaya da wani tare kuka taso to me yasa shi ya samu kaza mutum bai samu ba unguwar ku ɗaya da wani tare ku da abubuwa me yasa shi ya samu kaza ba a samu ba to idan hasada ta shiga to har zuriyarsa wani ɗan gidawa ne suka ji ba kafin so da babansa da mutum ke hasara da shi dan me yasa me yasa hasada illa ce shi sa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce tana cinye kyawawan ayyuka kamar da wuta take cinye auduga hasada mafi karancin abin da hasara ke kai mutum shine kaucewa wanda yake wa hasara, daga babu shi da kawai yake sa hasadar mutum take ɗan sauki amma tana girma tana karuwa tana girma kuma hasada tana tasiri a jikin wanda ake wa hasada hasirin da take a jikin wanda ake wa hasada wanda yake hasada, idan ya ji idan yana da kambun baka ko wani abu idan ya ji wani murka na abun da ya ji na hasada na bakin cikin abun da wancan ya samu sai faɗi magana da wata dacewa kun ta yi suka yi ciwon shi za ake son ake yawan azkar ake karanta koyaushe da magariba kullu wallahu da kullu a'udhu bi rabbil falaq da kullu a'udhu bi rabbil nas in an kwanta kafin ayi bacci kul huwa a ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kullu a'udhu bi rabbil nas annabi sallallahu alaihi wasallam kullum sai yayin haka shi da ake bashi kariya garin da yake ma mala'ika ne mai kare garin balle shi tukuna to amma shi ma kullum sai ya karanta ya shafa a jikinsa ko uku ya shafa a jikinsa قل هو الاول قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس كل انت ايوانا كان سو قرد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نيسا يعني كما قل سهر اند اك ايوانا صلى الله عليه وسلم هذا ذاك جاء آه، آه، ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد من شر النفاسات في العقد يوم تي سهري انا انسان بالعقد قل قل لي a kulla tsumma da tsumma a kulla tsumma da itace a kulla gashi da gashi a kulla gashi da tsumma a kulla kaza fil uqad a kulla kaza da dutse a kulla kaza a yi kaza a kulla tufafi da tufafi da sauransu daga sai ayi yi tofi cikin su ya ce min sharrin nafasa ta fil uqad tare da cewa nafasa yana daukar ma'anoni kamar yadda malamai suka fassara amma fil uqad kulle kulle sai kuma min sharri hasidin idza hasad shagri hasidin idan hasad mai hasada kallo kawai in yi wa mutum yana iya tasiri a cikinsa in baya yawan azka kusa duk lokacin da Allah ya wa mutum ni'ima da rayuwa yana rayuwa ya rika azka kar ya bai wasa da azka saboda hasada tana shigowa cikin zukatan na kusa da mutum wanda za a nemi magani da shi amma shi ne hasada sai me yasa ƙaninsa zai yi kaza me yasa wansa yi kaza me yasa dan babban sa yayi kaza me yasa ba gidan su ba ɗakin su ba wansa ne me yasa ba ɗakin su ba ɗakin su ne me yasa wansa ne ɗakin su ne uwa ɗaya uba ne hasada na shi saboda haka hasada tana nan kala kala don haka eh, idan hasada ta shiga zuciyar mutum ya rinka maganganu maganganun tsohon kai suna tasiri ga wanda ake yi wa hasada haka iblis hasada ta ɗauke shi don haka yake hasada ga zuriyar annabi adam da adam da annabi adam ko yake hasada amma duk abin da yake har tashin alkiyama akan juriyar ta ce ai annabi adam ya riga ya koma ga Allah kuma bai taɓa ɓadda shi ba bai iya kauda annabi adam daga daidai ba annabi adam alaihi salam har ya koma ga Allah iblis bai ci nasara a kansa to ya bar ƴaƴansa mana da shi ya rasu ina ya roki kuma da abin da anzirni ila yawmi yuwa kaga kawai zai zo musu tana zai zo musu tana wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin malamai suka ce bai faɗi wa min fawqi shi ke zan zo musu ta sama ba saboda sama ya fi karfin sa rahmar Allah daga nan take saukowa zuwa ga kowa bai isa ya hana rahmar Allah sauka zuwa ga wanda baya so malamai sai shi yasa babu bai faɗi wa min fawqi ba zai iya tsayawa a gurin ba zai iya zuwa wa mutum sama ba saboda rahamar Allah nan take zuwa ba duk aka yi rahamar Allah tana rufe mu Allah subhanahu wataala rahmatuhu wasi'a don haka iblis ya tsaya gaban Allah da gaske yake yasa za ka ga a ayoyin suratul isra'il Allah ya ce qala zahab faman tabi'aka minhu fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawqura واستغفر من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم Allah ta ma ya ilmu shaytan illa hu amma inna ibadi laysa laka alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Iblis a wannan guri kiza man aka minhu duk wanda ya bi ka a cikin su zuriyar Annabi Adam zuwa daga baban su fa yake hasala amma zuriyar yanzu ke batarwa man aka minhu fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawqura to jahannama ita ce sakamakon ko sakamakon isasshe gare ku wastabjid man istata minhum bi sautik ka je ka janye wanda duk ka samu iko a kansa cikin bani adam bi sautika bi sautinka wasu malamai sun fassara bi sautika da waƙe-waƙe duk da ga gaba ɗaya in ana karatun alƙur'ani ta fara gindini amma in waka ne mutum ya so malawar da kai magana ta magana ta ɓaci magana ta bai ko mutum a ce waka ce take sa jikinsa ya yana tsirgawa ji tsikar jikinsa tana tashi ko ana yabonsa da waka ko ana kide-kide ko wasu abubuwa magana ta hubbul jina'i wa hubbu hubbul kitabi wa hubbu alhamil ghina fi qalbi abdillahi yastami'ani son waka ka ji tana ratsa ka kana jin daɗi da son littafin Allah ba sa haduwa a zuciya ɗaya in ya shiga ya ratsa dole ɗaya su bar guri ɗaya zai bar wannan akwai son ƙur'ani kuma akwai son waka kuma ka san daga cewa abun bai daga cewa abun bai ba eh ba kwata kwata ba zai ba saboda haka ba sa haɗuwa maka Allah subhanahu wa ta'ala eh, ne? malamai su ce wa wasu man sabata minhum bi sautik ana eh, suka ce gina abunan waƙoƙi za a riƙe musamman waƙoƙi na batsa da waƙoƙi na yabo na yaba mutum da kamba mashi da ɗaga mutum ana iya ɗaga mutum ku har a bashi haƙƙin Allah da waƙa ana iya ɗaga mutum a bashi haƙƙin da ya fi na kowa ana iya ɗaga mutum a ga cewa babu mutum sai shi ke rinka ji shi ma sai ji cewa eh lalle ya zo guri in ana waƙa babu mutum sai shi ba kai ce shi mawaƙa suna da abin da shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghaw wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghaw mawaka waɗanda waƙa su suke da batsa da kike da waƙe-waƙe da raye-raye amma idan shu'ara masu kasida na fusaha irin wanda Hassan yayi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada kariya ne kawai ga addinin Allah yana yaba annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yadda ya dace tare da bada kariya فإن دمي ووالدتي وإرضي بإرض محمد منكم وقار yace jinina kai da mahaifiyata da mahaifina wallahi zan iya ba da su wajen kare Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun tsaya za ku taba shi zan iya zan iya tarayar da mahaifiyata da mahaifina wajen kare Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yaba sahabbai da inna zawaiba min fihrin wa ikhwatihim qad bayyanu sunanan lin-nasi tutabaa يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه yana jefa sahabbai kenan inna zawaiba min fihrim wa ikhwatihi in kaga wa'annan matasan sahabbai daga kabilar fihr wa ikhwatihi da sauran kabilun larabawa da suke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad bayyanu sunanan lin-nasi tuttaba sun bayyana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsaya tsayin jaka. da sun taimaki addinin Allah wadda ake bi in ana so a ji daɗi a rayuwar duniya da yana yaba annabi sallallahu alaihi wasallam da su sahabban yana cewa akrim bi qawmi rasulullahi qa'idu kai daraja mutanen da aka ce komandan su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ya ce ku yi su yi in qala firu ajidu sayra juhdahum in yace mutu ku je shi za ka gamsu sun tafi da gaggawa in kala uju sa'atin rab'u in yace musu ko tsaya inda za a yi awa guda a gurin ana tsaye ba mai daga kafa sai gaba wanda su ne sahabbai ya ce akrim bi qawmi rasulullahi qa'idu kai ka daraja waɗannan mutanen da aka ce manzon Allah shine mai faɗa su yi me cewa su yi su kai daraja su irin wa'annan su ne fusaha wanda suka sa kafirai kawai sai su ji haushi a wancan zamanin ana gadara da fasahan magana Hassan ibn Sabit har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Hassan mayar musu martani yu ayyiduka Jibril malaika Jibril yana cewa amma ba irin waka na sharholiya da ba sa da yabon wanda bai san makomarsa da yabon wanda bai san ina za a je to irin waɗannan su ababen tsoro ne a yi takasan san da su to kar mu je zama to waka ce take ratsa sama da karatu karatun alƙur'ani mutum ka ji alƙur'ani ko ka ji tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana gaya ma tarihin sahabbai da mazabata to ne zaka ji jikin ka yana motsawa ko imanin ka yana karuwa ana gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin yadda ya rayu ga irin yadda ya yi wanda ka ji imanin ka yana rasuwa iblis da Allah subhanahu wataala ya ce wastabzid man istata minhum bi sawtik ana ganin irin waɗannan wace-wace na basa da wace-wace waɗanda Allah ya ce wa shu'ara'u ya tabi ilmin zaro fatattu waɗanda ba su da manufa su da suke bin mawaƙa irin wannan shi ne annabi sallallahu abu da malamai suka ce wastabrid alai wastabrid man min minhum bi wata fassara kuma ana cewa wastabrid man min minhum sauki, ka yi magana duk inda iblis yake in yaga za a yi abun da yake daidai to sai yayi magana wajen kau da mutane a wurin yasa mutane suna cikin tafiya wajen aikin alkhairi da kawo farraka suna suna cikin tafiya wajen gina addini da kawo abin da ba haka ba zaka da sautin sai yake amfani wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika malamai suka ce bi khaylika shine iblis yana da mutane mahaya da aljanu mahaya wajen karauto masa mutane su kawar da su daga daidai khailik shine mutane mahaya waɗanda suke da kuma aljanu mahaya waɗanda suke kutsawa nesa kawar da mutane daga daidai daga wa rajilika rajilika kuma shine kawai misali jam'in rakib ne rukab shine jam'i wato rajilik wato rajib shine jam'in matafiya ƙasa ma'ana rajin rajin shine mufradin su shine wastabrid man saqata minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik wani sai akwai mutane wanda suke tafiya da kafa suna cikin jama'a wani sai akwai aljanu waɗanda suke cikin jama'a ya'yan iblis kana cikin tafiya iblis zai raya wa mutum abin da ba daidai ba mutum zai gadara shi ai ba shi ai talaka ne to me kama iblis ya zo gurin sa shi ko abun hawa ba shi da shi ina akwai waɗanda su ɗan bin marasa abun hawa ne akwai waɗanda kuma ɗan bin masu abun hawa ne kowa da irin martabarsa da irin iblis da aka tura ba akwai iblisan da a gida suke su sai an shiga gida suke ta ali akwai waɗanda sai an fito suke ta ali akwai waɗanda a kasuwa suke ta ali akwai waɗanda a ma'aikatu suke ta ali ko ina akwai su haka shine واستغفر من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد اي مشاركه da في الاموال cikin dukiyoyi shi aka fi yawan hatsarin bin idan ba ta magoyin dukiya dan dukiya sai ta ido wa mutum ma dukan mu nan ba yana son dukiya kowa yana son dukiya ba wanda ba son dukiya amma in Allah ya ce mutum mutum ta zo ta halal Baka haka basharikun fil amwali kai tarayya da su cikin dukiya me dukiyar ma ya fi ya fi mara dukiya son dukiya gwargwadon yawan tara dukiya gwargwadon yawan ƙara son dukiya ita dukiya ba a kaiwa matsayin da za a ce ya isa na koshi na daina sai wanda Allah ya yi wa tawfiki shekaru ya ga cewa bari ya hakura amma dukiya tara ta ake ba safai za ka samu wanda ya hakura sai Allah ce wa sharikum fil amwal kada ke tarayya da cikin dukiya cikin dukiyar mutum dukiyar ce aka inda ya sa'a ba sai ya ga hanyar karuwan sannan sai an yi abin da ya saba wa Allah kuma ya san ya saba wa Allah amma zai yi da dukiya ta karu idan ta kasuwanci ne haka ne in ta siyasa ne haka ne in ta gona ne haka ne in ta noma ne haka ne in ta sana'a ne haka ne in ta aikin gwamnati ne haka ne wanda ke aikin gwamnati na ƙasa ko ya rike mukami na ƙasa akwai na sama da shi to harin sama yake sun ce zuwa saman nan sai da kuɗi kin kuma hanyoyi daban-daban ta hanyar tarayya da shedan wanda ba su halatta ba sai ka ga ya yadda saboda yana so dukiyar ta ƙara ƙaruwa hawa ya ƙara samuwa to haka ba ku share kun fil amwali wal aulad wal aulad wasu malamai wata fassara aka ce kina ayi tarayya yayi tarayya da mutane ta hanyar a rinka aikar da 'ya'yan da ba a haife su ta hanyar aure ingantaccewa wasu malamai kuma suka ce a ah, wa sharikun fil amwali wal auladi shine ya zamanto kayan su zamanto an kawar da tunaninsu su daga kan gaskiya sai ya zamanto kiyaye ba su damu da ya tarbiyyar yaya ba shi kuma iblis tun da za a haifi yaro ya fito duniya ke ne babu ɗan da za a haifa ko ƴar da za a haifa ba ce an haife ta a bisa fikira ta ce sanin Allah amma ana tana gama fitowa iblis zai mata shafa shi ke na yarin da ke tafi sai a haɗa ta da wani daga cikin iblis to sai ka ga mutum shi ya haifa amma ya haƙura da abin da ya haifa shi daga cikin kurakurai yaro ƙarami lokacin da ya fara cin abinci da ya fara zaka ga da ya ka ga yaro fara cin sa da dama ya fara da hau yake fara ingilis sai yake kai shi gaba to in mutum ya ce a ah, in yi girma zai daina daga nan mutum ya fara ingilis ya kawar da shi hagu ya kai bai baka kawar da shi dama ba shi ka dawo da shi dama da wuya yaro ko kana koya masa karatu da zo cin abinci ta bismillah sai ka dage ka dage da cewa ana cewa bismillah in an tabbata an gobe ana cewa alhamdulillah ka dage da wani na abubuwa ka yi yau ka yi gobe ka faɗa yau ka faɗa gobe hannun daman nan kullum hagu za ka biya karkata ba zai sa hannun damu ba sai ka dage sai ka yi sai sai ka yi sai ba za ka ce yaro ba ba ka ganin yaro da ya ji kiɗa a waya sai fara rawa abin su ne koyan kidira ce ta iblis ya tashi yana rawa wa a ina da ya taba fita waje gana rawa ba kuma sai tashi yana rawa yana jijjiga jiki Abinda koya kullum kake koya masa ba shi zai yi ba abinda da baka taɓa ganin ka koya masa ba shi yake daga shida na yana bibiya shi ne malamai suka ce shi shine wal aulad wa sharikum fil amwali wal aulad wa'iduhum ka rinka musu alƙawarin ƙarya kamar yadda iblis zai tabbata wa ɗan wuta ranar tashin alƙiyama inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftum kama kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li haka wa'iduhum shine kamar su alƙawari alƙawarin iblis shine da kai kaza dai kawai shi kenan sai ka tuba in kai kaza za ka samu kuɗi in ka gama gina gida kai motoci kai kaza ba sai ka tuba ka gina masallaci kusa da shi sai ka in kaza sai kai in kai kaza sai kai kaza kawai kana zaune suka ka gama yin kaza ka gama yin kaza da abin da shedan ya ruya ma da ka fita da tsare sai hanyar tana tuni duk hanyar ba ta halatta ba amma ka yadda kawai wai za ka tuba daga kace kamar ya maka alƙawarin ajalin ka ne da gurin tuba ne wa'idu yasa Allah ya ce wa ma ya ya'iduhum shaytanu illa ghurura ba abin da shedan yake musu alƙawarin face ruɗu alƙawarin shedan ruɗu ne wannan ayoyin suratul isra'i ayoyin suratul nisa'i Allah ya ce la'anahullah Allah ya tsine wa iblis ya nesanta shi daga rahama saboda me saboda hasada da yayi wa baban bani adam annabi adam alaihi salam Allah ya ce la'anahullah Allah ya tsine masa amma anan sai yayi magana wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍ wallahi ni kuma sai na sai na ɗiba daga 'ka ƴaƴan wannan da kai gani a aljanna don shi ƴaƴan wannan da ka taimaki masa sujjada alhali ni daga wuta aka halice shi daga laka aka halice shi ko ƴaƴansa la attakhidanna min ibadika su bayin ka nan nasiban maquba wallahi kaso mai tsoka zan ba. zai bi zuwa gaban Allah tun can sun Ka lokaci kaga anan wannan iblis a gaban Allah ne wani alƙawari da attakhidan min ibadika nasiban maqtu wa la ubillannahu wallahi ya Allah wala wannan namu ne rantsuwa ne wallahi ya Allah yasa zaka ga wasu ayoyi yana cewa fa bi izzatika na rantse da izzarka ya Allah dan ya san Allah Allah to anan wala ubillannahu wallahi sai na wata da su wala ubillan ya ce wala ubilluhum ba wala ubillannahum shi ma wannan nunu tauki dan zuwa ne wala ubillannahum wala umanniyannahum wallahi sai na sa musu burace burace burace burace shine gaba ɗaya ke halakar da mu ga mutum yana burin saura wajen shekara talatin tsakaninsa da abin da yake buri amma yanzu yake so abin da faru a tsarin rayuwa da Allah ya tsara saura shekara talatin ya isa gurin amma yanzu yake so abin ya faru bisa ba za a zauna lafiya ba wala udillannahu wala umanniyannahu tamanniyat shaytan tamanniyat da shaytan shine kawai kin kai kaza sai kaza daga kaza sai kaza in ka saba wa Allah ba ba matsala za a yi kaza ba kana sallah ba sai ka rinka yi cikin jami'i Sai kaza sai kaza ta da kan umra kawai Allah ya taimaka maka shi izuri na abu wala umanniyan lahu wannan tamanniya ne ke nan ke raya wa mutum kaza raya wa mutum kaza inda mutum aka bashi amanan aiki sai yana kokarin a iya ɗauke kawai in ka ɗauka a wannan ofis ne don ka ɗauka biro ne a don ka ɗauka biro wani biro da kuɗin gwamnati aka saya ko da kuɗin aka saya aiki shi ka tantance ɗaukan biro don aiki sai ka ɗauka don aiki amma ba za ka ɗau biro ka ba wa ɗanka da yake makaranta ba sai za ka saya da kuɗinka biron ɗanka da kuɗinka za ka saya ba biron ofis da kake da iko da a kansa tunda akwai kasan kasan na biro a ofis sai ka ɗau ƙwaya ɗaya ka ba wa ɗanka wannan haramun haramun da zai halatta ɗanka sai dai ka saya masa iyalinka sai dai ka saya masa wanka sai dai ka saya masa ba za ka yi kyauta da wannan ba sai ka ba waɗanda suka ta komin yawan komin yadda kake ganin biro a matsayinka na ƙaramin ma'aikaci haka wani ke ganin biliyan naira Idan kake ganin biro ba komai ne, akwai wanda shi ofishinsa biliyan ba komai bace kamar yadda kake ganin biro haka ke ganin biliyan saboda trillions ne ma'aikatar take aikowa na kuɗi to idan ka ga cewa biro ba komai bane ka ɗauka ta yamma da to shi ma in ya ɗau biliyan ba komai bane sai kuma in ka cewa biliyan ya ɗauka sai ka ɗauka ba ɓarawo kamar sa sai kuma da ka ɗau biro kai ma haka ne tafiyar duk ne kowa da inda yake ne to wala umanniyan nan duka tamanniya da shi bari sai ya ga cewa mun halaka wannan a gaban Allah fa yake wannan wannan da rantsuwa da magana da ƙarfi malamai suke cewa ya yi jara'a a gaban Allah dan jara'a a gaban Allah ba kunya yake faɗin wannan wannan wala umanniyan nan wala amuran nan wallahi ya kai Allah sai na wala amuran nan wallahi sai na ci gaba da umarta su wala yubatti kunna azanan an'am za su rinka yanke kunnen dabbobi suna shirka da cewa wannan dukkan in ba a yanke kunnen ta ba za ta zama mai alkhairi ko kaza tamfe tamfe da shirka wala amurata mun fara yughayyiru da khalqan ba sai su zo suna canja mata su rika tsora wasu gashi wanda a ne wanda ba amma zuwa ne daga cikin da khalqin da babu halarci a cikin wannan haramun da sauran abubuwa da za a yi wanda yake na shirya halittar Allah wala amuran nan fara yughayyiru da khalqan ba ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله Allah ce wallahi wanda duk ya riki shaidan abun jibinta majibinci min dunillah ya bar Allah fa gadi khasira khusranan hakika yayi asara asara bayyana Allah ce ya'iduhum shaidan yana musu alƙawari bayyuman nuhin yana musu burace burace in an yi kaza sai kaza da wani dukkan mu buri ne da burin mu da burin da muke da shi a lahira muna kamanta burin da muke da shi na duniya muna kamanta ɗaya bisa goma da na lahira da duniya ta zuna lahira burace burace karfi ga yana tafsiri burace burace da sai zuciya sai Allah ya <laughs> sai Allah ya sani burace burace ya idu iduhum wa yumanni yana yana musu alƙawari wani manni sai musu alƙawari eh dan dai tabbas in da aka yi kaza to to me ne kuma ai ba wani abu ne. daga kaza dai sai kaza ne hawa wannan kuma su wani ma da wasu da su kira gare musu sai ba ga shi ajina masallaci ba su wani ma da ya kaza shine su wani ma ba ga shi ba dan su suke wada a gari da to kasar ma su suke wada ya'iduhum wa yumanni da yana maka alƙawari ai in an yi kaza ki kai ma za ka ga wasu wani ma wannan ma su ma suka yi to kai din ka bi su ne kai ba ta hali ba kai ba ta hali ba ba komai ba ka tsaya kawai kai ma ka samu kawai ki kenan ya ido mu kai wani wani ke ka za gaba ɗayan mu za ka ga tsawon mutu ba ya ganin ka in ya sai ya karo da gini bai sani ba <laughs> da kamar ya fi shera ya ido mu wani Allah ce wa ma ya ido mu shaitan illa zuwa ba komai shekan yake raya wa mutane yake musu alkawari ba illa gurura face ruɗa ba ji ruɗani ka tsaya tsayin daka kan dokar Allah in arziki ya zo na halal sai abin da kake so da shi wanda yake na halal duk abin da ya zo maka na halal Allah ya riga ya raba arziki kuma halal din zai same ka ka bi hanyar halal sai abin da kake so da dukiya na halal amma dukiya ta haram mutum in dai da saninka ke nisance a ko ina kake amma sai ka daure a wannan zamanin ka ne mace ba kuma ba mai goyon bayan ka wasu ma ganin ka ce ba kauye ba mai goyon bayan ka wanda zaka wani wani ka ce masa Ka kaza nan amma haramun ne me yasa za a yi ba ai a ne yanayin ne ya zo sai da haka yanayin ya zo sai da haka ba za a bari ba ba za a hakura ba sai an yi haka haram zalla abin ana gani da tsokanin Allah yasa ba ma wani lafiya yasa muke da matsaloli kullum karuwa suke to muna tsokanan Allah da gangan haka ma ya ilmu shaytan ya yi kuma ya yi alƙawari ko a ina kai ya ne mai ɓadda kai sai dai in ka nemi taimakon Allah shi yasa kullum mutum ya rinka yawaita neman sabati duba annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban shirye-shiryen duniya duk inda shirya take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban duk inda alkhairi yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mai aikata inda aka yi duniya ba a yi mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen son Allah da son alkhairi da aikata alkhairi da kin abun da ba daidai ba da tsoron fishin Allah ba a taba yin mai tsoron fishin Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kowa ya biyo baya ba a taba yin mai kwaɗayin neman yardar Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko babu wanda Allah ya tabbata lalle a shirye yake wa innaka laminal mursalin kai sai da Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kai sai da Allah ce wa innaka la'ala khuluqin azim annabi Allah sallallahu alaihi wasallam amma in yayi sujjada na ta Allahumma ya muqaddibal qulub sabbi qalbi ala dinik shi din ba ya muqaddibal qulub sabbi qalbi ala dinik zai zo yana astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai sai sun ka faɗa sai ya ci sau saba'in sai ya kai sau ɗari na bai to ina ga mu kuma yanzu saka iblis ya yi alkawari ya tsaya tsayin daga ara aitaka hadha alladhi karramta alayya da in akhartani ila yawmil qiyamati haka yake ga Allah fa ara aitaka hadha alladhi karramta alayya al-hafiz ibn kathir anan yace ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yake wannan iblis yana magana a gaban Allah ara aitaka wannan shine ara aita ana iya fassara da cewa wa ara aita hadha alladhi karramta alayya yake iya kan kure rashin kunya a ya kariya kure rashin kunya ara aitaka hadha alladhi karramta alayya ko da tsabar hasada hasada yanzu kaga wannan kake ganin wai shi ne ka darraja shi a kaina wannan yana ganin an halitta annabi adam daga kasa shi wai shi wannan kawai hasadar su ke da in ni ila yawmil qiyamati wallahi in dai zaka jinkirta mun zuwa ranar tashin alkiyama la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila wallahi sai na juyar da zuriyarsa daga daidai zuwa ƙasa illa qalila sai ƴan kaɗan daga wannan duk maganganu ne a gaban Allah bai wanda ya yi wannan a gaban Allah ya saba za a za mu tsoron ya saba za mu yi tanadi don neman kai daga shi ba dole mutum ya yi rinka tanadi in aka ce ma ga abu kaza na alkhairi kai nan ce ma azkar da safe kar ka bar masallaci kai azkar daidai gwargwado kan neman tsari daga sharrin kenan za ka fita a gida ga azkar kar ka fita a gida sai kai azkar don neman tsari daga sharrin kenan akwai mutane shaidanu wakilan shaidan وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إنكم لمشركون shayatin la yuhuna ila awliyai suna wahayi zuwa ga majibintan a duniya a doron kasa cikin mutane bi yujadilu ku su jayya da ku akan gaskiya su jayya da ku akan tauhidi su jayya da ku akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa in ata'tumuhum in kuka biye su kuma innakum da mushriku wallahi kun zama mushriku ku suna in ba yawan azkar shi zai zaka za da abubuwa da yawa wani abun halaka ce in ya zo baka sai kaga Allah ya tsere daga cikin shi ba na so ba za ka ji sha'awan abun ba saboda halaka amma in mutum baya azkar komi aka bijiro da shi sai ka tashi kuma ma baya tunani azkar su suke tabbatar da mutum akan daidai da iko kai azkar da safiya kai azkar da maraice kai azkar in za ka fita a gida kai azkar in za ka kwanta bacci duk waɗannan su ne suke ba wa mutum ƙarfi magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duka da wannan suka rayu suka yi suke da ƙarfi abu hurairah radiyallahu ta'ala da yaje zai ebo ruwa a rijiya iblis ya rike wace ba za a ebi ruwa a rijiya ba an kaura cewa rijiya za a ɗiba ruwa suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sauke zango kusa da rijiya aka hango rijiya sannan su lalata da ce abu hurairah sai ka ebo ruwa ku sha aje zira gura iblis ya ce ba ba za ka ebi ruwan nan ba don ba a ibo wannan ruwan na hada kowa ya aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni ke bi ruwa ya sha wallahi sai na yi wahala wannan suka yake ba su ne ba. sai bile ya riko gugar bayan ya ego yana jawo yana ganin bile da ya masa naushi da sai da ya karya masa ne ya biwa ya kai manzon Allah sallallahu ba a tsaya wa ya hauki ne ita ko da ka yawan azkar sai ka makiya Allah makiya addinin Allah suna tsoron taɓa mutum zuwan karka amma mutum kawai ya zauna ya yi bacci ya tashi ya tafi ba wani abu sai su mutu kana idan da sana zuwa wani kena ma waya shi ko a ina ya kwana wannan ba alam ka ga wani ya ya ne ya ya ya ya ma ce in ka duba da sai sai ga ƙarfe hudu da rabi ya ma ce ko karfe uku da wani abu kawai yake yin uku in dai an mutum Allah ke ya kai shi yin ce to kuma kafanje ne kawai tunanin sai mata ka tashi kai ma a wani lokacin ka karanta ku ta hayaniya ke nan koya abubuwa ke kuma wani ba tsari akwai lokuta na Allah mutane ba sa gane akwai lokutan Allah duk abin duniya take ke ake wannan lokacin تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم har zuwa da zai yi gaba ɗaya kawai kaga irin musamman irin platform na irin mutane da yawa din wani za ka kusan kwana yake aikin sa kenan sai ka je kasar da take da bambanci da ƙauyen Najeriya in ka duba sai ka ga yanzu ba a Najeriya karfe kaza ne amma yanzu wannan lokacin mutum ya tura cikin mamaki abubuwa ba ma amfani da lokaci wajen neman kariyar Allah ga rayuwar ta duniya da lahira haka iblis yake da ƙarfi a kan ai ba ba wai ba iblis bane lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina masu tarbiyya daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samun tarbiyya sannan duk abin da yake ayi duk abin da yake ayi shi suke ba sa rena karami ko shi karami ne a idan aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha radiyallahu ta'ala ta rawaito shi da matan su suka rawaito idza awa ila firashi mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya kwanta zuwa ga shimfidarsa ya gama kwanciya saura bacci to sai ya haɗa hannuwansa sai ya toba sai ya karanta kullu wallahu kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas kana da yaya suna ɗakin su ba za ka biye kawai bum kai ciwo sai ka yi addu'a ba kuma dai tamma بكلمات الله التامات wa كل شيطان وهامة kulli كل عين لامة. الله astaudikum Allah allazi la tudhi'u wada'i'ahu kabar wa Allah ajiya wanda ya barwa Allah ajiya duk abin da ya faru Allah ya sani saboda ka wa ila abubuwan don ajiye su sai za ka wa iblis yake yawo da hankalin ka kwanta kai ba bacci ba kai ba kiyamun laili ba kai ba mafarki ba kai ba idon ka biyu duk a rasa wanne mutum yake Allah Allah yake gari ya waye ya fita in ka fita ma dawowa za ka yi rayuwar mu ta yanzu hawa mu wuce duk inda kake tsammani ko iyayenmu na kusa kusan nan ba ma yin abin da suke bar ma maganar sahabbai iyayenmu na kusa kusan nan suna da abubuwa na tsare-tsare a rayuwa da bin Allah da yadda da Allah amma yanzu sai abin da Allah ya sai abin da hali Allah ya samu da haka Iblis ya yi rantsuwa ban Allah kuma la'ati annahu min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin qala sai Allah ya taimaka. masa ukhruj minha fitar daga. aljanna maz'uman madhura jefaffe abun zargi abun zargi jefaffe ko maz'uman abun aibatawa a wata fassara ko maz'uman wasu malamai suka ce maz'uman bi ma'ana mazmuman kau da hamza kawai mazmuman abun zargi ko maz'uman jefaffe madhuran yashashe haka Allah ya masa fita Allah ya yi watsi da Iblis ita kawai magana ta kare da man tabi'aka minhum wallahi duwan da ya bi ka a cikin da amla anna jahannama wallahi sai na cika wutar jahannama minkum da ku ajma'ina gaba daya wannan magana ku zan tsoro la amla anna jahannama yawma naqulu ni jahannama halin talati ranar da za mu ce wa jahannama halin talati don Allah ya yi alƙawari ce ta cika kaga cewa sai ta ci kan nan ba to karka ce kana da aminci a wannan rana karka ce kana da aminci a wannan rana don haka bari kai dan kaza a ba da mu a ne gidan mu kawai ni ban taba cutansa ba sai da yake so uku ba a karka yadda da wuce ta wuri ba a ni na tara masa dubu kaza miliyan kaza duk da mu aka tara miliyoyin da aka tara ba su nuna ba ka damar kasaci naira goma a dukiyar mai gidansa in miliyoyin da aka tara akwai haƙƙinka da ya danne wannan sai ka nemi a wurin Allah ka nemi ya ba ka haƙƙinka amma ba dalili bane na cewa mu muka tara masa kuɗi mu ma bari mu ɗauna mu naira goma in mutum ya ɗauka ba da sanin ba ba da yardarsa ba mutum ya yi sa Allah zai masa hisabi a bisa taɓa haƙƙinka da ya yi zai maka hisabi a bisa taɓa haƙƙinka da ya yi. Isa sun ma'inna kun yawon inda rabbi kun mai gida ya ce ya zalunce yaron eh, shago ya ce mai gidansa ya zalunce shi shi ma mai shago ya ce ainihi ma ya zalunce shi don zaluncin a fili yake a ranar tashi alƙiyawa kuɗi kaza da aka kawo ba ka kai shi ba ba ka bude akawun da dukiya ta cika wannan akawun ɗin ba ba ka bude ofe ba in ka ga dama in ba na nan sai ka bada nan man wayan ofe ɗinka amma in ina nan ne ake shawara kawon gida ranar tashi alƙiyawa duk gashi nan a fili Iblis ya roƙi mutane Allah ya ce ma amla anna jahannama yadda Iblis ya yi rantsuwa kun mala'ati yannahum min bayni aydihim kulli ma aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim kamar da aka wala udillannahum da ya da rantsuwa sai Allah kuma ce la amla anna jahannama wannan maganar rantsuwan Iblis abun tsoro ce rantsuwar Allah kuma la amla anna jahannama minkum laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in kai wasu ayoyin la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in kina Allah ke cewa yawma naqulu li jahannama halim tala'ati kana da zamu rinka cewa jahannama kin cikan ne qulu hal min mazid kana cewa ya Allah in akwai kari a kawo da ce su wane da wane ma ba sun yi kaza su ma zuba su to suka rinka lissafa kanka ni na lissafa da kaina kai ka lissafa da kanka to yanzu abun da muke nan muna da muna da dalilin ranar za mu tsira ne Allah ne fai ce wallahi ya ci kautar jahannama kuma zai rinka cewa jahannama halin kala a cikin kika ne sai wutar jahannama ta ce halmin mazid ya Allah inda kari a kawo ya ce wa mala'iku sai ku dubo su wane da wane ma ai akwai kaza akwai kaza su ma ku duba su ya ce mata halin kala a cikin kika ne ta ce halmin mazid ya Allah akwai kaji ta ce ku sake dubuwa su wane da wane yanzu mu ba za mu yi kanmu a cikin nan kana nuna yanzu duk wani abu da za a yi kana nufin kai tsaye da zai tsaye da aka gida sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kuka su yi wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa in yana karanta ayoyin suratul kaf baya wuce da yayi kuka yawma naqulu li jahannama halim talati hal min mazid yawma naqulu li jahannama halim talati hal min mazid wannan abun tsoro ne ana cewa jahannama kin cika tana cewa ya Allah inda kari a kawo Ko inda kari a kawo din nan da haka ne za mu zauna muna cin amanar juna muna cin amanar da aka bamu ko a gwamnatance ko a kasuwance ko a gona ko a sana'a mutum ya danna dukiyar koganta a gurin sana'a mutum ya ɗaibi dukiyar gwamnati ko da biyan bukata ta ko kuma da dama da ya samu a yi da a ɗiba a yi kaza har ƙasar mu ta zama kamar daban a duniya. Wadatu wannan abubuwa da ake yi rashin tsoron Allah ya yi yawa rashin tsoron Allah ya yi yawa a zukatan mutane su tafi dukiya talakawa su zo su ta ba su suna murna suna ihu in suna in suna wucewa haka muke ba inda ake wannan duniya sai Sani a dinga su tafi dukiyar ku ku ringa ihu kuna yaba su sai mu kawai Allah ya samu dace wannan wata da'ala insha Allah muna rayu lokaci na gaba

baiwar Allah da ta koma ga Allah a fata Allah ya gafarta mata Allah ya fassara mata cikin kabarinta da iyayenmu baki daya da sauran wanda suka riga yau Allah ya fassara musulmai Allah ya fassara mata cikin kaburburan mu kuma in ta mu ta zalla ta mu cika da imani waɗanda wanda aka bashi iyali ko aka bashi mata a fata Allah ya sa a dace kuma Allah ya sa a yau sun yi alkhairi a ciki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 وبارك لنا في قراءاتنا انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا واصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك